a daidai lokacin da sojojin najeriya ke kammala lor daji a dajin sambisa sai ga wasu bayanai a kafan labarai a nan cikin gida da ma kasashen waje na nuna cewar 'yan boko haram sun sake yin awon gaba da karin wasu 'yan mata 22 a garin fulka da ke jihar borno ba an yi zargin sun kai hari garin zargin da hedikwatar sojojin najeriya ta ce ba gaskiya ba ne kamar yadda kakakin sojojin brigadier general sani usman kuka sheka ke shaida min wanda duk ya hidda wannan labari kawai karya yake kuma makareci ne ba mu san kuma dalilin da ya sa ma suka hidda wannan labarin ba dan haka ne na hitar da sanarwa na shaida mu jama'a da duniya cewar wannan magana ba haka nan take ba a wannan lokaci da kuma yan kwanakin ba ba abin da ya sami fulka kuma fulka kamar yadda ma ka sani akwai kyakkyawan tsaro a wannan gari da kewaye don haka magana ba haka nan take ba kuma muna nan muna ci gaba da aiki daidai gwargwadon hali a tabbatar da cewa an kiyaye rayuka da dukiyoyin jama'a ba ma wai garin fulka ba duk sauran wurare da jami'an tsaro suke a wajen propaganda ce ta 'yan ta'adda saboda abin ya kare musu shine suke neman su tayar da hankalin jama'a hedkwatar sojan najeriya ta yaba wa muryar amurka bisa yadda tashar ke ba ba da rahotannin tsaro irin wannan a Najeriya. Amma ina so in amfani da wannan dama in yaba maku saboda idan kuka ji labari irin haka kuna bincike kafin ku faɗakar da jama'a. Amma wasu kafafen yatsa labarai sai su shahi su faɗi musamman ma idan kai la'akari da cewar labarin ya samo asali ne ga wata kawai yada labarai da take ba ma a Najeriya ba amma abin takaici waɗanda suke suna ma da wakilai a nan Maiduguri da wasu wurare ma ba su tsaya sun bincika ba hakanan suka yafa kuma suna neman su tsayar da hankalin jama'a ba gaira ba su ba. Ko mai irin wannan bayanai masu cin karo da juna ke nunawa a faɗan da sojin ke yi da ta'addanci tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Iya Komanda Baba Gamawa. Yana nuna maka cewa waɗannan mutane yanzu karfin su ya kare propaganda ne wannan suna so ne don su saka tsoro a cikin zukatun zukatun mutane sannan su nuna cewa ko mutanen nan suna da wani karfi ko wani tasiri da za su yi a ƙasar nan kuma wannan a maganganu da suka yi ba gaskiya ba ne saboda haka mutane su kwantar da hankalin shahararren malamin addinin islaman nan a shiyar arewa maso gabashin najeriya da a baya suka yi yunkurin shiga tsakanin boko haram da gwamnatin najeriya a sheik abubakar diyar bin abdallah ya yi jan hankali bisa yaɗa jita-jita tsakanin al'umma jita-jita wannan ba aiki ba ne na mutanen kwarai yana tada hankali sosai mun fara samun kwanciyar hankali a duk wanda zai wani magana in ba ta bakin hukuma ba gaskiya ya kamata ya taka zanzan don kana sake tada hankulan mutane yanzu mun tada hankulan hankulan hankulan ya ta sosai Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria